haka yawwa muna babi ne a yushrikuna ma la yakhluqu sha wa hum yukhlaqun mun mun fara muqaddima mun dauki aya daya kamar da muka bayani kuma shi tsarin Sheikh Salih Al-Usaimin wajen fassara aya ko hadisi yakan kwankwance kalma kafin ya hada ta ya fassara ya fitar da da ke cikin wannan ayan ah, za mu tashi iskaliya wa jawabu ina ga haka ne ko iskaliyatun wa jawabuhu in an ci iskaliya yakhtalifu an mushkila iskaliya duku-duku mushkila ko ita ce matsala Allah ya kare mu daga matsala har yau da cikin kwankwance wancan ayan a yushrikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yukhlaqun ai wannan ayan ne Sheikh Salihu Sami ya dauke ta yake kwankwance mana ko to a ayan har wa yau akwai iskaliya akwai wani duku-duku duk da wancan kwankwance wanda aka yi kaman bai fita ba Allah ya ce ma la yakhluqu ad-damir bil ifrad suna bauta ma wannan wanda baya halitta sai ya zama damiri wakilin sunan da ya zo da shi ya nuna abin da ake bauta mawa bil da abu ɗaya ne ake bauta mawa wa ƙauluhu amma kuma a ƙarshen ayan sai Allah ya ce wa yi yukhlaqun wannan abin da ba a bauta ma guda ɗayan bayan an halicce su ne suna bauta ma abin da shi baya halitta ma la ya wahum yukhlaquna ai halittan su ake yi ya zama an samu controversion ke kuke cewa ko menene an samu tuka da walwara ke an ce suna bauta ma abinda baya halitta ba kwara ɗiki nan ba sai aka ce bayan wannan abinda bayan baya halittan an halicce su ne su da suwa, su kuma suwa shi sama da ce ishkaliya duku-duku ga wani ɗan duku-duku nan har yau da ya wurin kwankwance wancan a yushiri kuna ma la ya khuluku shay'au wa hum yukhlaqun waɗannan malamai Allah ya saka musu da alheri ga mutane suna ta abu malam kai kana kokarin ma ka gane ma mabakin ma yana gagara a'a Allah ya taimake mu ad-damiru bil jam sai ya zama damirin wakilin sunan jam'i ne to ya aka ya zama jam'i ya za ya zama jami'i bayan can mufuradi ne formal jawab malam ya ce menene an san anan menene an san anan kun san unaiza Allah ya ji kan shi sallallahu alaihi haka yakan yi ya kawo abu sai jifa ma dalibai an tambaya to anan bai ba dalibai sun ansa sai ce uji malam ya ce bari ya ansa mana kowa ya aje alƙalamin shi ya san kwakwale sun bude yanzu kowa ya samu dalilai akalla guda 20 30 40 na gano ya aka yi nan aka ce suna bauta ma abinda baya halitta abinda baya halitta nan ma ana halittan su ne ya san hujjoji na na kwakwalwa ka ta bude current sai ce a aje takardan ka bari ya da amsa bi an na qawluhu ma la haluku da ya ce abin nan da baya halitta suna bauta ma a yi na ma la haluku suna bauta ma wannan wanda baya halitta adad damiru alama tabbas wannan wakilin suna damiri ya koma zuwa ga ma ne bai tibarin lafzi in ka kalli lafazin ma din an zo layin ku na larabci shi sa makiya Allah da suka tashi sai suka ce za ka karanta musulunci to mai karanta larabci daban mai karanta musulunci daban wai islamic studies shi wai za ka karanta shi ne transliteration to translation waya ka za gane addini saboda sun ji Allah ya ce ƙura'anan arabiyan shi ƙura'ani ba soke shi da larabci ba shi ba larabe ne ai akwai mamanci tsakanin wanda ya ji hausa da kuma wanda ya ji hausa kuma ba haushi akwai makwanta da malaba iri-iri na sirrin hausa wanda yake don ka karanta hausa kawai kana jin ka karanta shi ba zai fita ba sirri ne mai harshen shi ya san wannan malaban in aka ce kaza ya san kaza ake nufi yanzu ce za karanta musulunci islamic studies ya karanta shi da turanci yau haka mutum har ya gama in digiri da na dubu zai yi digiri dubu in ga maka sai dai rarrame wallahi sai dai da ta yi salabas din dama tun daga firamare zuwa sakandare zuwa university din dama ba wakilta addini yake yi ba ko da yake da dan sauki sauki tunda sun ce ba ruwansu da addini mu to ba mu ya wuce ruwa za mu karanta shi saboda shi muka zo duniya yi ba mun zo zaman banza bane wannan duniyan duk wani guje-gujen da ake yi dukkan mu nan duk wani mai wani tsare-tsare yana tsara maka shi shirme ne ba wani inda za a duk mutuwa za a yi ƙaryar banza ce in gaya maka duk wani wahalar da muke ta yi da kai da matanka da yaka kuna ta wani guje-guje ina za ku sauri ba wurin zuwa ko in ba lahira ba duk tattara za a yi a zuba ma rami ku zaga nan bayan firamare ku gani makabata ana nan shiru in an kawo gawa wata gawan sai ga ya kai mutum mota talatin ko hamsin ba da minti ashirin tsit duk sun waje da masu fareci da masu begila da masu ma shirme ba kawa duk tattara za ya wuce to in baka san larabci ba matsalar ta zo wani abin malaba ne makwanta ne na harshe su yi ce bai itibari bari lafazi lafazin ma din tabbas zai dauki ifradi zai dauki kalman daya li'anna ma ism mawsul lafzuha mufrad lakin ma'ana ha aljam amma ma'ananta ba tana nufin abu ɗaya bane tana nufin ma'anan jam'i ne fa hiya salihatun bi lafzi halil mufrad wa bi ma'ana halil jam akwai lafzan da yake a larabci wasu wakilan suna ne prepositions kuke cewa ko menene suna daukan a lafazin su ma'ana suna bada abu guda ɗaya ne amma a ma'ana suna bada abu da yawa ne saboda shi larabci yana da ɗaya ne da biyu da jam'i shi jam'in ma karan kanshi yana da matakai akwai mufrad da musanna da jam da jam'ul kasra da jam'ul qilla da jam'ul jumu shi larabci haka yake to dala Allah ya ce abina ayushrikuna ma la yakhluqu duk matsalan akan ma ne duk kalmomin in ka juya za su koma su jingina zuwa ga ma ne suna bauta ma wannan wanda baya halitta mala ya wannan wanda baya halitta ya kuma zuwa gamani to ma'anan ma a lafazinta tana nuna abu daya, to amma a ma'ananta tana nuna jam'i kuma ka qaulihi man la yastajibu lahu sai ya koma na mu baya kaman wancan ayat ce domin da yake fassara ma la yakhluqu ya ta komawa da mu wancan ayan man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamati wa hum an du'aihim ghafilun kaman man ne man a lafazin shi yana nufin abu ɗaya a ma'anin shi yana nufin abu da yawa ƙauluhu zancensa da ya ce wahum yi hulakuna bayan su wannan wanda ake bauta mawa sai aka ce wahum su yi hulakuna halittansu ake bayan shi kaɗai e to ya nuna shi ma yana komawa ne zuwa ga maɗin arzu alama bai itibarin ma'ana ka kaulihi wahum anhum wahum an du'aihim ghafilun kaman dai wancan ayan ne da malin ya gwa masu guda biyu dole akwai wata aya cikin alqur'ani wanda ake cewa wa man ya'mal minas salihati dole ku kalli ayan wa man duk wanda ya aikata minas salihati aikin kirki wa huwa shi din nan mu yana mumini yudkhilhu shi nan za a shigar da shi shi wannan za a shigar da shi mene jannatin tajiri haka ne ko jannatin tajiri min tahtiha al-anhar za a shigar da shi aljanna da yawa ƙoramu na guda na gudana a cikin aljanna sai Allah ya ce eh, abin nan khalidina fiha za su dawwama ko kun gane ne mace yake Allah ce wa man duk wanda ma mutum ɗaya ake magana ba mutum ɗaya wannan wanda ya aikata aikin alheri wa man ya'mal min as-salihati duk wannan wanda ya aikata daga cikin aikin kirki dan shi salihati ba za ka yi duka ba sai dai min Allah ya ce manzo Allah ya ce wa ma amartukum bihi fatu minhum mastata'at abinda manzo Allah ya ce ayi to ku yi bakin gurguru ai ba za ka yi duka ba shi yasa Allah ya ce wa man ya'mal min as-salihati ko ko man amal min salihati ko a wancan wa man amal min salihati wa huwa mu'minun ne ko wannan wa man yu'min billahi yawa wa man yu'min billahi wa ya'mal salihan ya aikata aiki na kirki yudkhilhu za a shigar da shi shi wannan din jannatin aljanna da yawa dama Allah ya ce duk wanda ya kaita aikin aljanna to ba aljanna da ya za a sashi ba aljanna da yawa amma sai ya ce khalidina za su dawwama irin wannan ke to da shi dawa bayan shi kadai ake magana shi kadai ya aiki shi kadai aka sa cikin gidan aljanna to shi kadai aka sa kuma za su dawo ma to lafazin larabci da ma da man idan suka zo a kalma suka koma baya a lafazi yana iya nuna ma'anan ɗaya a jami'i na nuna ma'ana da yawa shi ya sanya ga musulmi ya koyi larabci na da mahimmanci in musulmi bai koyi larabci ba to sai ya sha wahala wajen gane sakon garɗin alkur'ani sai liman nan ya ce Allahu akbar yana faɗin ayoyi masu tsada yana faɗin sako masu tsada ba zai gane ba iyaka ya ce ma ya tsawaita zai canza masallaci to Allah ya ce maka ka gina ma na ka kofa gida ba mu da matsalan wannan saboda haka nan wurin a sa ɗigo a bar shi anan wala wuna lahum nasran wala anfusuhum yansuruna ah, sai mu tattauna akan shi wane ne waye mai littafi a nan nan kwashe nan bismillah karanta mana bismillahir rahmanir rahim ishkalu qawluhu ma la yakhluqu